ajadiyar fulani nake nema Kanki na jure dukkan zafin rana Wayo ajo Ajo Soyayya ruwan zuma ce In ka sha ka ba masoyi Kullum ke nake tunani Kauna ta kina ziga ni Dawo yar fulani In ba ke yana nizani har an ce muna kamanni da sunan ki ne ake kira ni hatta ina cikin kadaici ina zana gankiyar fulani dawo hatta yar fulani dama za ki zo gare ni hajjoin kika daina suna ba zan kare rayuwa ba na za ga zuciyata har ta sarauni ya ta mata daure ki min nigata kare da ki bar ni na wahalta ni ba za na daina kaunar ki ba har raina ya fice ina zangan kiyar fulani ta ki zo ke yi min yin nawai gose ki bace ina zangan kiyar fulani na san ba kyayi yaudara ba kama da masu yi ba tarbiya taki ne na duba a soyayyar mu kin kin san min tanganyar fulani ba da ni da ke sai da yin mutuwa ta kawai idan biki babu ni ke ce mai wanzar min da farin ciki a koda yaushe damuwa ta rashin ganin kyajo yaushe zan ƙara tozali da idanuwanki ina so mu kasance koda yaushe